الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وصل بسنته إلى الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهل الأقدة من لساني يفقه قولي بهك السلام عليكم ورحمة الله mu da wannan maraice na laraba 25 ga watan safar a shekara ta 1439 hijira annabi sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da sha biyar ga watan sha ɗaya a shekara ta 2017 miladiya a wannan makaranta ta mai albarka ta karatun littafin riyadu salihin a masallacin abdurrahman ibn auf da ke kofar wambai a garin kano yau za mu tashi darasi na ɗari da talatin da shida in ba a manta ba mun cike da ƙarshen ayoyin da malam ya yi shimfiɗa da su a kitabun jihad da haka za mu tashi farkon hadisan da malam ya fara ambata ya ce wa ammal ahadisu fi fadlil jihadi fa aksaru min an tuhsara amma hadisai da suka zo a falalar jihadi yawan su ya wuce a ce za a iyakance su ومن ذلك نادق هكا حديثي ميلمبا تدبو ليا دقريبيو دكسئن بقي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن كربولك أبو هريرة ألا يكارم سيدا قال يتي سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ayyul a'mali afdal wani aiki ne yafi falala da lada kala sai manzo Allah yake imanin billahi wa rasulihi imani da Allah da ya yafi komai falala yafi komai lada domin duk wani abu da zaka aikata ka samu lada in baka da imani ma ba za a baka ladan ba da haka kenan yin imani a karan farko shi yafi komai domin da shine duk abin da kai zaka ci moriyarsa duk abin da kai na lada zaka samu duk abin da kai na kurakurai ubangiji na iya yafe maka sakamakon imaninka kila sannan sai aka ce da annabi summa maza to bayan imani kuma sai me kala sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake jihadun fi sabilillah sai kuma jihadi dan ɗaukaka addinin Allah kila sai aka sake cewa da annabi summa maza sai kuma me kala sai manzo Allah yake hajjun mabrurun aikin hajji nagartacce wanda aka yi shi dan Allah kuma aka kiyaye dokokin da Allah subhanahu wata'ala ya shimfiɗa wa mai aikin hajji faman farada fihinna alhajj fala rafasa wala kusuka wala jidala fil hajj manzo Allah kuma yake man hajja wa lam yarfus wa lam yafsuq raja'aka yawmi waladatu ummuhu muttafaqun alayhi wannan hadisi imam al-bukhari da imam muslim suka rawaito حديثي من لمبا تدبو ليلة قريب لتفئن لتفق وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال لقى عبد الله بن مسعود ألا يكارى متى يدايتي قلت يا رسول الله نتي يا مأيكن ألا أي العمل أحب إلى الله وانا أيكي نيفت ويواء وجن ألا معنى الله سبحانه وتعالى أنا صفا تاشد صفر so yana so kuma yana ki kuma a soyayyar ma yakan fi son wani abu akan wani abu wannan hadisi ya nuna haka kamar yadda ayoyin qur'ani da yawa sun nuna haka ya ayyuhal ladina amanu man yartadda minkum an dinihi fa sawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna to da ayyul a'mali ko amali ahabbu ila Allah wani aiki Allah ya fito. so qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake as-salatu ala waqtiha yin sallah akan lokaci shi Allah ya fito. a can ayyul a'mali afdal imanin billahi wa rasulihi nan kuma ayyul a'mali ahabbu ila Allah as-salatu ala waqtiha ana nufin in an cire maganar imani to cikin ayyukan gabbai ba wanda Allah ya fito sama da sallah babu cin karo tsakanin wancan hadisin da wannan domin ita sallah aiki ne na zahiri na gabbai tare da cewa akwai wani kaso na aikin zuci a cikinta amma shi ko maganar imani mafi yawancinsa magana ce ta zuciya da haka malamai suka ce idan al'amalul batina ne ko al'amalul kalbiya to shi shine afban amma in al'amalul zahira ne